ana so daga kin ɗaura niyya za ki yi labbaika Allahumma labbaika ko labbaika la sharika laka labbaika inna hamda wan ni'mata laka wal la sharika lak idan kuka shiga mota maza su za su dinga daga murya ke kuma za ki dinga jiyar da kanki ba kuma ta tayi za a yi tayi ba za ki dan huta wata jami'ar hukumar Hisba kenan lokacin da aka hallara maniyata a sansanin alhazai kafin tashin su zuwa filin jirgin sama na malam aminu da kenan kano domin tafiya ƙasa mai tsarki su kuwa maniyatan cewa suke. Sunana Baffala, muna yasarin Allah da za mu tashi zuwa ko Madina ko makan Allah yadda. Sunana Idris Adamu an baro gida yanzu tudin jira kurum a yi mana sikirin mu tafi. Yaya batun gwaji da allurai? Eh to allura dai an mana allura man gwaji dai yanzu shi muke jira kuma a zo a yi. An yi makazancen cutar Ebola? Eh an mun eh Allah ya yaye mana eh Allah ya yaye mana. A talatin da ta gabata ne aka fara jigilar alazan na jihar Kano da adadinsu ya kai dubu biyar da ɗari bakwai da takwas. Alhaji Lamin Rabiu shi ne sakataren zartarwa na hukumar alhazan jihar. Yanzu akalla mun yi jirgi biyu wanda jiragen nan gaba ɗaya suka sauka a birnin Madinatul Munawwara da alhazanmu kimanin dubu ɗaya da ishirin. Ba mu samu biza gaba ɗaya ba mun zan isa kuma mun samu gaba ɗaya domin a cikin kashi ɗari mun karbi kashi casa'in da biyu kuma ba mu samun cikas game da canjin kudaden alhazai a banki in komai ta dai insha Allah daman a kwana goma za a kwashe alhazan jihar Kano kamfanonin jirgi guda uku su ne za su jigilan mu zuwa kasa mai tsarki yanzu Max Air ne yake yi zai mana zai mana sawu biyar sannan kabo Air zai mana sawu uku sannan Sky Power zai mana sawu uku kaga in ka duba zaka cewa sawu goma sha ɗaya kenan Dr. Mansur Mudina Guda shine shugaban tawagar jami'an da za su kula da lafiyar alhazan na Kano a bana. Ba mu bari wanda suke da cuta mai damuwa sun shige screening ɗinmu wato tantancewar da muka yi kafin mu basu su tafiya kasa mai tsarki duk mutanen da suke sun wato cancanta su tafi su aka tace aka bari suka tafi yaya gwajin cutar ebola gwajin cutar ebola kamar inda ka sani tana kama da cututtuka kala-kala abin da ake yi shine ana sa wato kamar thermal detector shi ana haskawa ne ba wai jini ake ɗauka ba duk wanda wato yanayin zafin jikinsa ya wuce wani ma'auni wanda ake aunawa na temperature amma muna da yaƙini muna da tabbaci duk wanda muka bari ya shige to mutum ne mai lafiya ba mu da wannan fargabas anan yanzu haka akwai alhazan kano a can madina yaya batun lafiyar su a can madina har yanzu ba a bani wani rahoto na wani alhaji da ije ko ya samu wata rashin lafiya ko aka kai asibiti ba alhamdulillah Dr. Mansur Mudi na gode kenan shugaban tawagar jami'an da za su kula da lafiyar alhazan jihar Kano a wannan shekara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.